Ƙalubalenku ku 'yan maulidi jama'a addinin Allah shari'a ce wadda Allah ya shar'anta ba wanda ke da damar shar'antawa sai Allah Allah ne a shariu Manzan Allah ne a shariu Allah da manzan Allah kaɗai suke iya shar'anta wani abu a cikin ibada domin cewar Allah shara'a lakum min ad-din ku ji wannan aya da kyau shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha kalmar shara'a lakum ya nuna haƙƙin cewa ga yadda za a yi ibada haƙƙin Allah ne kaɗai sai manzonsa da ya aiko da haka ba wanda ya isa ya shar'anta wani abu da sunan addini sai Allah sai manzon Allah shi yasa zaka ji malamai suna cewa qala shari'u in ka ji malamai sun ce mai shar'antawa ya ce suna nufin Allah ko manzon Allah domin su kaɗai ke da haƙƙin shar'antawa shi yasa Allah ya zargi waɗanda suke ƙage a cikin addini ya zarge su ya kuma zargi masu bin su Allah ya ce amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam bihi shin suna da abokan tarayya ne wa'anda suka shar'anta musu abinda Allah bai shar'anta ba abinda Allah bai yi umarni da ayi ba Allah na zargin kafirai mushrikai dan sun bi wasu mutane da suke shar'anta masu tsare-tsare na ibada Allah ya nuna wannan ba daidai bane sannan wannan addini da Allah ya shar'anta shi ya kammala shi ya cika shi sai Allah ya ce ma annabi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la ahwa alladhina la ya'lamu sannan muka sanya ka akan shari'a wadda mu ne muka yi umarni da yinta to ka bi ta kada ka bi son zuciyarsu don haka ne malamai suka ce ibada duk abin da ke ce ma ibada to dole a yi tauƙifi a cikin shi wato ibada ba a zaɓi sonka a cikinta ibada yi na yi bari na bari kuma wanzu ce ka yi shi ne Allah ko manzan Allah za ka ba a zaɓi sonka cikin ibada kuma duk ibada sai da Allah ya mata bayani ya yi bayaninta ka dubi ibadodinmu duka da muke yi sai ga Allah faɗi adadin so nawa ake so mu yi sai a baka lamba sai ana so ka yi wannan ibada so kaza ka dubi salloli Allah shar'anta mana cewa mu yi so biyar kawai ba mu adadi ya ba mu lamba sallah asuba ya ba ta lamba biyu azhar la'asar isha'i ya ba su lambobi guda hudu hudu magariba ba ta lamba uku duk wanda ya wuce wa'annan lambobin wajen sallah bai yi sallah ba duk wanda ya sallah sama da so biyar ta dai fadilla dare da yini to bai yi sallah ba don ya wuce lambar da Allah ya bashi to ibada tana lambobi tana da adadi shine kimiyya haka kowace ibada tana da sifa in ka ɗauki sallah kenan in ka zo wajen azumi Allah ya bada cewa so ɗaya ne a shekara kuma ya bada kwanakin da za a yi talatin ko talatin ɗaya babu ya faɗi lambobi in ka zo wajen zakka an faɗi adadi na kuɗin za a fita masa zakka sai sun kai lamba kaza a fita masu zakka in dabbobi ne sai sun kai lamba kaza in amfanin gona ne sai ya kai nauyi mai lamba kaza sannan a fitar zakka aikin hajji Allah ce so ɗaya ne in dai farilla ce ta dole ta wajibi kan kowa to ɗaya ne kawai in kai so ɗaya ƙare na dai dole sai dai na taɗawwa'i sai kuma sifa kuma sai Allah faɗi siffar kowace ibada aka ci ga yadda za a yi ta aka zo kuma aka faɗi lokacin yin kowace ibada shine azzaman ce ga lokacin da ake so a yi yanzu juma'an nan ba mu isa mu yi ta da safe ba ba mai samun mu bari sai rana ta faɗi mu yi ta ba ana yin ta daga zawali in ban da wasu ƙauluka da aka samu ana yin ta kafin zawali kuma ƙauluka ne ingantattu tabbatattu amma dai tana da lokaci da kafin zawali ne bayan zawali ne an faɗi lokuta tana kasancewa kafin zawali tana kasancewa bayan zawali siffa kuma da za a yi gata nan a fili lokacin yi kuma gashi sannan kuma wuri juma'a nan ta masallatai haka za ga duk ibadodi suna da adadi suna da sifa suna da lokaci suna da wuri to muna kalubalantar 'yan maulidi bari mu ibota da faɗi mutanensu da aljannunsu muna kalubalantar su su zo su faɗa mana kimiyyar maulidi a cikin ƙur'ani ko sunna ko maganganun magabata tsakaninku da Allah so nawa Allah yake so a yi maulidi a shekara ƙalubalen farko kenan ƙalubale na biyu ya siffar maulidi take ko faɗa mana ku nuna mana inda Allah ya faɗe da za a yi bukuwa maulidi siffar muke so mu gani ga yadda Allah ke so ga yadda manzan Allah ke so ga yadda magabata suka faɗa ga kuma yadda ake yi ina siffar kalubale na uku zamani yaushe ne da rana ne ko da daddare nawa ga watan farkon watan ko tsakiyar watan ko ƙarshen watan a shekara kuma so nawa ake so a yi a watan maulidin da suke cewa so ake so a yi maulidin magana ta ƙarshe wuri wani wuri ake maulidi a masallatai ko a zawuyoyi ko a hauzat ko a kasuwa ko a tasha ko a kan titi ko a ina masu maulidi in kun isa kalubalanku ku ba mu wannan ansa da dalili kul hatu kuma in kuntum sadiki in dai maulidi addini ne da ku gaya mana adadin da Allah ya shar'anta a yi shi da siffar da Allah ya bayyana a yi shi da lokacin da Allah ya ce a yi shi da wurin da za a yi shi ƙalubalanku. hukumu ila salatikum